yarinya barka dai a ah, baba wani da kai ne yara na lafiya lau ba baban wani na wani kai babu wani lare baban kawata ce makarantar mu ɗaya da yau. ni na ce miki na haihu ina da yawa da Baba ba kullum muna wuce ka bakin kofar gida muna gaishe ka ba. Ba ni bane kama ce. Kama ce. Yo ni mu je zo mu je. Zo mu je. mu yarinya ku sauri mana wani kan baba ina za mu je mu waye baba kin ga na kama da tsoho ko na sa rauni baba ni ko gaskiya mama na tana hana ni shiga wannan gidan saboda ta ce akwai matasa ba matan aure a cikin gidan shi yasa take hana ni shiga dabara ta miki har take miki take samu alheri ba wani na rantsa da Allah kuma akwai matan aure a ciki kuma akwai dattijai kuma akwai matasa kuma muna ba su tarbiyya sosai hmm, to kin gani hmm, in ke ma na akwai taimakon da miki ne shi yasa ina ce ki biyo ni amma ba haka ba in wa zai taimake ki in saboda ni ma ina tausayi ne kuma kamar da kace baban walida kika nuna sani a na duk da ni ni ba baban walida bane ban taɓa haihuwa ba hmm, to kawai da taimakon sai mun shiga ciki in zo mu je gidan tsoro kai kin ga ma sun tattaushe kofar ko da yake dole ne suna can anan ma zai yi nan ma zai yi dan kuwa eh kawo mayafin nan mayafi na eh a'a kawo mana yawwa ba kuwa ta nan ba yawa to kin san menene mura Allah ni ba mutum bane kuma ni ba aljani bane ni da dan iska ne kawai dan iskan gari kina ji da kyau ma zan ga miki gaskiya ne ko mu masu taimakon dan adam ne kai ka ce fara ka ce bace ni kuma ka ce mun kai dan iska ne dan iska ne kai dan iska ne ba ah. taimako na zaka yi ba abin nufi ni ba aljani ba ni ba dan iska ba na fi iska guguwa ni dan guguwa ne to yanzu abin da za a shi ne in kina da samari lalatattu <laughs> guda bakwai sannan ana ta miki asiri ana ta miki da <laughs> jefe jefe shi sa ni ce to zan taimake ki saboda ki samu kema ki samu ki mallaka miji ki aure to amma dole sai da sirace me <laughs> sirace ne me sirace sirace ne duka duka ki samu guri nan in yi me in zama ana ne eh, zauna zauna a'a gaskiya babu da ba za a yi haka ba ko to da. mutum kina da yawan da ki ko babun wani da ta wanda muke ta islamiyya tare mun ce da wannan mun ce da wannan da wata ce babu wani boye boye ciki gare ki aljanu sun miki ciki in kwanta zuba miki da shi kawai aljanu suka min ciki wallahi ta dai a gaskiya ba zan yarda ba wani irin kwanta zubda in da zubar da cikin anan ake zubda ba asibiti ba to na nan sai da Allah What? <laughs> <laughs>